Kusan ana iya cewa rikicin juyin mulkin jamhuriyar Nijar na sake ɗaukar sabon salo, musamman tun lokacin da ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta fitar da wata sanarwa da ke aika gargaɗi mai ƙarfi da ma wasu sharaɗa masu tsauri kan sojojin da suka hamɓarar da Mohamed Bazoum. Sai dai a daidai lokacin da aka zuba ido da ƙidayen wannan wa'adi domin ganin yadda abubuwa za su ƙarƙare sai gashi a wannan talatar. an wayi gari da martani daga kasashen afirka uku da suka hada da mali da gini da burkina faso da duk sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula juyin mulki wannan sabuwar dambarwar dai ta sake jefa 'yan nijar mazauna turai cikin fargaba abin da ya kai ga muhammad momo mazaunan jamus ke cewa ecowas bata damu da damuwar 'yan nijar ba ko kaɗan. Eh, ECOWAS da aka kawata manuwar da aka bata ba ita take bi ba. Wannan sanarwar da suka yi abu biyu ne ban ji ba da inda na ji su zan shiga cikin damuwa. Ban ji ba sun ce za su hana ruwa a Nijar, ban ji ba sun ce za su hana za su tsaye da iska a Nijar kenan su hana 'yan Nijar lumfashi. Su ne ban Amma a nan ra'ayin Malama Hadiza da ke zaune a kasar Belgium ya sha bamban ta la'akari da illolin da ta ce ke tattare da taimakon ƙasashe makwabtan Nijar ɗin. 'yan mali 'yan gine da 'yan burkina da suke cayin ecowas ta ce za ta kawo mana taimako za su yi wani zanga-zanga to ba ma reda ba yanda kasashen su sun ka taɓarɓare haka suke so nijar ta taɓarɓare mu kuma ba ma yarda ba muna hata kuma muna ga kira ga 'yan ecowas wanga taimako da suke so su kawo su amshi mulki su maida ma shugaban kasa da aka zaba a cikin demokarasiya muna jiran su muna jiran kuma muna hwata allah ya sa a yi cikin lahiya lau a yi cikin lalama sojoji su gane su bar wuri amma ga masu sharhi kan siyasar afirka kamar sadiq abba da ke zaune a birnin paris na kasar faransa kuwa dama tura ce ta kai bango kuma tun da aka riga aka kai ga hamɓarar da gwamnatin bazin to abin da ya dace a yi yanzu a nemi mafita da yake mutum da yawa a ƙasar nijar kin ba don sun kawo ma sojoji da suka yi juyin mulki goyon baya ba amma ba su amince da a aiko sojojin wata ƙasa ko ƙasar ecowas ne ta zo ta yaƙi 'yan ƙasar nijar kasan to wannan zai kawo da rura ko shugaban in an maida shi da ƙarfi da yaji kasan kuma lalle zaman mulki cikin lahiya zai yi wuya to shine ya kamata a zazzanta a ga wani hanya ake iya bi saboda a samu a warware wannan rikicin tsakanin ecowas da su sojojin da suka yi juyin mulki mi ya kamata tunda yake nijar kasar siyasa ce ya kamata da sojojin da faran hula da su 'yan siyasar da ita ecowas da mutane wanda suke iya taimaka kowa ya ka gudun shi saboda a warware wannan rikicin siyasa ba tare da an zub da jini ba yanzu dai ana ci gaba da tafka muhawara a ciki da ma wajen kasar kan ko matakin da kungiyar ecowas ke shirin ɗauka na tura sojojin kungiyar niger don kawo ƙarshen juyin mulkin zai yi tasiri ko kuma za a ga wani sauyi bayan barazanar sojojin kasashen afirkan da ke cikin irin yanayi da nijar ɗin ta tsinci kanta ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus.